daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. rahman rahim sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adamu tare da ku a shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabata muku da yadda allah sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shahin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokon san za mu kawo muku shi na musamman na ranakun watan ramadan mai alfarma sannan mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labarin duniya da farko ga karinsu. kungiyar jihadar islami ta palestino ta sanar da shahadar abu hamza kakakin dakarunta na sarayar kurs shugaban durus a kasar syria ya ki amincewa da sabon tsarin mulkin kasar an yi ganawar sulhu a tsakanin qatar da wato a a tsakanin shugabannin demokradiyyar congo da rwanda to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ta sanar da shahadar abu hamza kakakin dakarunta na sarayil kurs a jiya talata ne dai ƙungiyar ta jihadul islami ta kaddamar da wato ta ƙaddamar da al'ummar musulmi shahadar naji abu saif wanda aka yi wa lakabi da abu hamza da ya kasance kakakin dakarun sarayil kurs bayan da 'yan sahiyoniya suka yi masa kisan gilla tare da iyalansa da iyalan ɗan uwansa a bayanin da ƙungiyar ta jihar islami ta fitar ta ce duniya ta yi sanayya da sautin shahidin wanda ya kasance sauti ne na gwagwarmaya da baya tsoron wani zargi akan tafarkin allah wanda kuma allah ya yi wa baiwar fasaha zance da kuma jarunta da kare haƙƙoƙin al'ummar falasɗinu Ƙungiyar ta kuma ci gaba da cewa kisan gillar da 'yan sahauniyar suka yi wa Abu Hamza wani sashe ne na jerin kisan kiyashin da suke wa al'ummar Falasɗinu wanda ya yi sanadiyar shahadar Falasɗinawa da dama a sa'o'i da suka gabata ƙananan yara maza da mata. Har ila yau ƙungiyar ta jihar Islami ta kuma ce Amurka ce take ƙarfafa wa 'yan sahiyoniya gwiwa da kuma taimaka musu akan laifukan da suke tafkawa. tare da bayyana wato mamaki akan yadda duniya ta sanya idanu tana kallo sai dai kungiyar ta ce abin da yake faruwa babu abin da zai kara wa falasinawa sai tsayin daka da jajircewa wajen kare haƙoƙinsu da daƙile manufofin abokan gaba baki ɗaya sojojin ƙasar yaman sun sanar da kaiwa wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hari da makami mai linzami a ci gaba da taya falasɗinawa faɗa da sojojin yamma ɗin suke yi sun kai wa sansanin jiragen sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila a saharar naƙab hari da makami mai linzami samfurin ballistic wanda ya fi sauti sauri a wata sanarwa da sojan yamma ɗin suka yi da maraicen jiya talata sun bayyana cewa ƙarƙashin taimakawa falasɗinawa da ake zalunta da kuma mayar da martani akan kisan kiyashin da abokan gaba 'yan sahiyoniya suke yi wa 'yan uwanmu a gaza sojojin yaman sun kai hari da yarda allah akan sansanin sojojin sama na nivatim da makami mai linzami wanda ya fi sauti sauri mai suna falasɗin na biyu sun kuma bisa yarda allah makamin ya isa inda aka harba shi sanarwar ta kuma ci gaba da cewa sojojin yaman za su fadada hare-haren da suke kaiwa a cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya a cikin sa'o'i da kuma kwanaki masu zuwa matuƙar abokan gaba ba su daina kaiwa gaza har-har ba kakakin sojojin yaman ɗin janar yahaya sari ya kuma bayyana cewa al'ummar yaman da ta kunshi jagororinta al'umma da kuma soja ba za su zama 'yan kallo ba ana yi wa 'yan uwanmu kisan kiyashi a gaza har ila yau janar din ya ce bisa yarda allah sojojin na yaman za su yi amfani da dukkanin makaman da suke da su domin kare da taimakawa falasinawa da ake zalunta janar yahaya sari ya kuma ce ba za su daina kai har-hara ba har zuwa lokacin zada a dakatar da killace gaza da ci gaba da kai musu da kayan agaji da suke bukatuwa da shi kuma za su ci gaba da hana jiragen ruwa wucewa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila a gefe ɗaya sojojin na yaman sun sanar da sake kai hari a kan jirgin dakon jiragen yaƙi na amurka da ke a tekun red wanda shine karo na hudu a cikin sa'o'i saba'in da biyu janasari ya kuma sanar da cewa sai nasarar daƙile wani hari da ake gab da kaiwa wa yaman ta sama kuma hare-haren na amurka ba za su hana su ci gaba da aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu ba na addini da 'yan adamtaka dangane da al'ummar falasɗinu to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran shugaban yan a ƙasar syria ya ƙi amincewa da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar shugaban na andalus a syria hikmat alhijiri ya soki haliyar gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar syria tare da nuna ƙin amincewa da sabon tsarin mulkin ƙasar da aka sanar kwanaki kaɗan da suka gabata hikmat alhijiri ya yi kira da a gyara yadda ake tafiya a yanzu da kuma rubuta sabon tsarin mulki wanda zai zama yana wakiltar dukkanin bangarorin mutanen ƙasar ta syria shugaban na andalus ya bayyana cewa sabon tsarin mulkin da aka gabatar yana nuni ne da mahangar wani bangare ɗaya na al'ummar ƙasar wanda kuma yake share fage na kafa tsarin kama karya maimakon kafa tsarin demokuraɗiyya hakanan kuma ya ce ko kaɗan ba a yi aiki da tsarin da zai kai ga kafa hukuma ba sannan kuma gwamnatin riƙon ƙwarya ta yi watsi da abin da al'umma ƙasar suke son cimawa ta hanyar juyin da suka yi dangane da taron ƙasa da aka yi shugaban na andrews din ya ce taro ne na sa'o'i biyar kaɗai wanda kuma ba musayar ra'ayi aka yi ba ana gabatarwa ko kuma an gabatarwa da mahalattansa umarni ne na abin da ake so su don haka wato gwiwar mutanen ƙasar ta yi sanyi. hakanan kuma shugaban na durzawa ya zagi kungiyar nan ta tahriru sham da cewa ta ɗamfara wa al'ummar siriya shugabanninta wanda ba ƙwararru ba ne hakanan kuma an kori ma'aikatan gwamnati da dama daga aiki cikin tilasci A kan abin da ya faru a gaɓar ruwan siriya shugaban na andrews ya ɗora gwamnati alhaki yana mai yin tuni da cewa laifukan da aka tabka sun yi kama da irin waɗanda ƙungiyar nan ta da'ish take aikatawa an yi ganawar sulhu a ƙasar ƙatar tsakanin shugabannin demokuraɗiyar congo da kuma na rwanda a jiya talata ne aka yi ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen demokuraɗiyar congo da kuma na rwanda a birnin dauha domin lalubo hanyar da ta saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla yanzu sai a sake gyara zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san shiri na musamman a kan ramadan mai alfarma sai kuma afirka a yau da da shi muke bankwana da ku. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a sana in shi ƙungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hare wanda ya zo ne jin kaɗan bayan da jiragen yakin amurka da na birtaniya suka kaddamar da hare wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama ƙungiyar hukumar farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya ƙunshi ƙetare dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hurumin ƙasar yemen ƙungiyar hamas ta bayyana goyon bayan ta ga al'ummar ƙasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da ƙasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin Isra'ila ta kaddamar kan Gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa. Ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin Yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila da ma wasu muhimman wurare na Isra'ila a watan Oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar Falastinu. Harin na ranar Asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da Isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjina wa ƙasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistance popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma yitar da allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta dauka. a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan ƙasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya har-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da jiragen yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin ƙasar trump a shafin na social ya ce ya umarci soji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaka da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba, goma sha tara ga watan Maris ɗin shekara ta dubu da ashirin da biyar. wanda ya yi daidai da goma sha tara ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da takwas da sa gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan maris ɗin shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da bakwai lewis de brogley wanda ya rage daga cikin waɗanda suka kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru casa'in da biyar a duniya bayan yakin duniya na ɗaya wani masanin kimiyyar lissafi wanda ɗan ƙasar faransa ne ya shahara a shekara ta 1924 saboda ka'idarsa wadda ya fitar ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an ba brogley kyautar Nobel a ilimin physics a shekara ta 1929 masu saurari kwakwan san cewa shekaru 91 da suka gabata rana irin ta yau babban malamin fiqihu kuma masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haifi shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira a birnin mashhad bayan karatu na sharafage ya tafi birnin najaf al-ashraf inda ya shiga jiyar halarta ta darussan malamai daban-daban a birnin mashhad da cikin malaman kowa akwai ahun khurasani da kuma said ismail sadar na tsawon shekaru goma sha biyu bayan ya dawo daga birnin najab malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad inda halarci makarantar hausa ta sayar ali ha'iri yazdi sannan kuma tun daga wancan lokaci ne yake gudanar da bincike a bangaren ayyukansa da kuma rubuce-rubuce malla muhammad hashim khurasani ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta daga cikinsu akwai littafin nan na mantakhabut tawarikh wanda ya rubuta a cikin harshen farisanci sannan kuma akwai littafin nan na tarihin masumai da wasu daga cikin malamai waɗanda aka birne a birnin mashhad da harat da kuma isfahan gami da birnin shiraz da ƙarshe dai wannan malami masanin tarihi ya rasu a birnin mashhad a ranar 28 ga watan isfan na shekara ta 1312 daidai da uku ga watan zulhijja na shekara ta 1352 yana ɗan shekara 70 a duniya kuma an binne shi a wannan birni mulla muhammad yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron Allah da yawan ibada da kuma gudun duniya gami da kyautatawa mutane. masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan maris din shekara ta 1930 Aldo Balfour ɗan kasar Birtaniya ɗaya daga cikin waɗanda suka samar da tunanin kafawa yahudawan sahiyoniya gwamnati a cikin palestino irinsu an haifi james balfour a birnin london na birtaniya ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 1848 bayan kammala karatunsa ya shiga harkokin siyasa kuma ya samu damar rike madafun iko daban-daban da kuma babban matsayi a cikin jam'iyyar conservative ta birtaniya na tsawon shekaru 50 saboda rawar da ya taka wajen aiwatar da manufofi na mulkin mallaka na burtaniya afirka ta kudu musamman a ɗauki ba da aka yi a tsakanin 'yan ƙasar afirka ta kudu da kuma 'yan mulkin mallaka balfour ya zama firaministan ingila a ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙe shekara ta 1902 kuma ya riƙe wannan matsayi na tsawon shekaru uku bayan haka ya zama sakataren harkokin wajen birtaniya daga shekara ta 1916 zuwa 1919 balfour ya kasance ɗaya daga cikin manyan masu tsara manufofin gwamnatin mulkin mallaka na burtaniya a duniya babban abin da ya fi ɗaukar hankali a rayuwar shi shine yunkurinsa na kafa daular yahudawan sahiyuniya a cikin ƙasar musulmi ta palestino da hanyar fitar da shahararriyar sanarwarsa a cikin wannan sanarwa wadda aka buga a ranar biyu ga watan nuwamban shekarar 1917 balfour ya jaddada wajibcin kafa ƙasar yahudawa a cikin palestino da kuma jaddada goyon bayan gwamnatin birtaniya ga wannan ƙasa birtaniya ta kwashe ƙasar falasɗinu a yakin da aka gabza tsakanin birtaniya da kuma dalar usmaniya wanda kuma duk ya faru ne a cikin tsarin aiwatar da sanarwar balfour kuma daga wancan lokaci ne mulkin mallaka da karfin soja na birtaniya ya fara a cikin ƙasar falasɗinu wannan shiri da ya share fagen mika falasɗinu ga yahudawan sahiyoniya kuma sannan a hankali birtaniya ta yi ta kwaso yahudawa daga sassa daban-daban na duniya tana kawo su palestino da ta mame tare da taimako na 'yan jari hujja na birtaniya da kuma yahudawa to sai kuma arthur james balfour bai shaida kafa daular sahayuniya ba a cikin palestino da birtaniya ta mame domin kuwa ya rasu a ranar 19 ga watan maris ɗin shekara ta 1930 yana da shekaru 82 a duniya. a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke wajabta yin ramukon azumin watan Ramalana, amma banda da kafara. Na farko, idan mutum bai ɗaura niyyar yin azumin watan Ramalana ba, har lokacin ɗaura niyyar ya shige, to mutum zai riƙe baki ne har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Hakanan, idan mutum ya ɓata niyyar azuminsa ta hanyar yin riya wato ya haɗa Allah da wani a cikin niyyar azumin watan Ramalana, ko kuma mutum yana cikin azumi sai niyyar ɗauki hannunsa daga kan azumin da yake yi, to a nan azumin mutum ya ɓaci, sai ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Na biyu, idan mutum ya yi janaba a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani a cikin dare, sannan ya kwanta bacci saboda a ɗabi'arsa ya kasance yana tashi kafin fitowar alfijir, to idan ya farka daga wannan baccin wanda yake ne karo na farko bayan ya yi janaba, to ɗi kada ya sake komawa wani baccin na daban, sai dai idan yana da nutsuwar zai sake farkawa kafin alfijir. Idan kuma ya koma baccin karo na biyu, sai kuma barcin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. wasu malamai sun bayyana cewa hukuncinsa a nan sai ya rike baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar, amma wasu malamai sun bayyana cewa hukuncin ramakon azumin wannan ranar zai hau kansa ne a lokacin da ya koma bacci karo na uku, da nufin zai tashi ya yi wanka, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Na uku, Idan mutum ya yi janaba a cikin dare a watan Ramalana, sai ya mance bai yi wanka ba, har ya wayi gari da janaba, bai kuma tuna ba, sai bayan da rana ta faɗi aka sha ruwa, to wajibi ne ya yi ramakon azumin wannan ranar da ya yi azumi da janabar a jikinsa. Hakanan, idan mutum ya mance ya yi kwanaki da janaba a jikinsa a watan Ramalana, shi ma zai yi ramakon dukkanin kwanakin da ya azumi da janabar a jikinsa. Na hudu, idan mutum ya aikata wani abin da ke ɓata azumi kafin ya duba shin alfijir ya fito ko bai fito ba, sai kuma ya bayyana lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi alfijir ya riga ya fito. To idan yana da damar duba alfijir amma bai duba ba, azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Na biyar, idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir bai fito ba, don haka ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi bisa dogaro da labarin da aka bashi, sai kuma ya bayyana cewa alfijir ya riga ya fito, to hukuncin mutum a nan zai ci gaba da riƙe baki ne, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Na shida, idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir ya riga ya fito, sai ya tsammani wanda ya bashi labarin yana masa wasa ne ko zolayarsa yake yi, don haka ya ci gaba da aikata abin da ke bata azumi, sai kuma ya bayyana cewa tabbas alfijir ya riga ya fito, to hukuncin mutum a nan zai ci gaba da riƙe baki ne zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Na bakwai, idan aka bawa mai azumi labarin cewa lokacin shan ruwa ya yi, sai ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwan bai yi ba to idan wanda ya ba da labarin ya halatta a dogara da labarinsa kamar labarin mutane biyu adilai ko mutum ɗaya adali to hukuncin mutum a nan shine zai ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana amma idan wanda ya ba shi labarin bai halatta a gaskata labarinsa ba amma duk da haka mai azumi ya dogara da labarin ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwa bai yi ba to a nan wajibi ne mutum ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na takwas idan gari ya yi duhu kuma babu wata matsala a sararin samaniya don haka mai azumi ya sami yaƙinin lokacin shan ruwa ya yi saboda haka ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana masa tabbas lokacin shan ruwa bai yi ba to hukuncin mutum a nan zai yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana, amma idan akwai wata matsala a sararin samaniya, sai mutum ya yi zaton lokacin shan ruwa ya yi, sakamakon duhun da gari ya yi saboda hadari, don haka ya aikata abin da ke bata azumi, sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwa bai yi ba, to a nan babu ramakon azumin wannan ranar a kan mutum. Na tara, idan mai azumi ya sanya ruwa a baki, domin sanyaya bakin sai ruwan ya zarce zuwa maƙogwaro, to a nan azumin mutum ya ɓaci wajibi ne ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana sannan bayan watan ramala ne ya ramuko hakanan idan mai azumi ya sanya ruwa a baki domin yin wasa sai ya zarce zuwa makogoro shi ma zai ramukon azumin wannan ranar bayan watan ramalana idan mai azumi ya haɗe ruwa ne a kan mantuwa to a nan azuminsa bai ɓaci ba, hakanan idan mai azumi ya sanya ruwa a baki ne domin kurkuren baki a lokacin alola, sai ruwan ya zarce zuwa maƙogoransa, to shi ma azuminsa bai ɓaci ba. Ya halatta ga mutum ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi, misalin ci da sha, matuƙar bayi da masaniyar cewa alfijir ya fito. Hakanan, ya halatta gare shi ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi, a lokacin da yake kokonton shin alfijir ya fito ko bai fito ba kuma ba wajibi ba ne sai ya bincika shin alfijir ɗin ya fito ko bai fito ba kuma azumin mutum ya inganta matuƙar babu wani labarin da ya riske shi daga baya na cewa lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumin nan alfijir ya riga ya fito amma idan daga baya ya bayyana masa cewa lalle lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumin nan alfijir ya riga ya fito to sai ya riƙe baki har zuwa lokacin faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Idan mutum ya duba sararin samaniya saboda ganin shin alfijir ya fito ko bai fito ba, sai ya sami yaƙinin cewa alfijir bai fito ba, don haka ya aikata abin da ke ɓata azumin watan Ramalana, sannan daga baya sai ya bayyana masa cewa a lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi, alfijir ya riga ya fito. to azuminsa ya inganta kuma babu ramako a kansa. Amma dangane da hukunce-hukuncen faɗuwar rana, bai halatta ga mai azumi ya aikata wani abin da ke bata azumi ba, kafin ya samu tabbacin faɗuwar rana ta hanyar samun yaƙini da kansa ko dogaro da hujja da shari'a ta amince a yi amfani da ita wajen tabbatar da faɗuwar rana. Idan mai azumi ya samu yaƙinin rana ta faɗi, saboda haka ya sha ruwa sai kuma ya bayyana masa cewa tabbas rana ba ta faɗi ba yaƙininsa kuskure ne to wajibi ne ya ci gaba da gudanar da azumin da yake yi zuwa faɗuwar rana kuma azuminsa ya inganta babu ramako a kansa idan babu wata matsala a sararin samaniya misalin hadari sai mai azumi ya yi kokwanto kan faɗuwar rana to bai halatta aikata abin da ke ɓata azumi ba idan kuma ya kuskure ya aikata abin da ke ɓata azumi ba tare da ya gudanar da bincike ba, sai kuma ya bayyana masa cewa tabbas rana ba ta faɗi ba, to a nan wajibi ne ya ramukon azumin wannan ranar tare da kafara. Amma idan kuma ya yi dace a lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi, ranar ta riga ta faɗi, to azuminsa ya inganta babu ramako a kansa. Haka nan. idan mai azumi yana da yaƙinin rana ba ta faɗi ba, amma duk da haka ya aikata abin da ke ɓata azumi, sai kuma aka yi dace a lokacin rana ta riga ta faɗi, to a nan azuminsa na wannan ranar ya inganta, babu ramako a kansa. Lokacin yin azumin kowace rana yana farawa ne daga fitowar alfijir na gaskiya, sannan ya kawo ƙarshe bayan faɗuwar rana, don haka kasancewar tabbatar da daidai lokacin da alfijir yake fara fitowa yana da wahala wajibi ne mutumin da zai yi azumi ya bar duk wani abin da ke bata azumi a wani ɓangare na dare misalin minti biyar kafin lokacin da ake sa ran alfijir zai fara fitowa inda haka zai zame mutum ya samu tabbaci na bai aikata wani abin da ke ɓata azumi ba bayan fitowan alfijir na gaskiya a gefe guda kuma mustahabi ne mai azumi ya jinkirta shan ruwa har zuwa bayan yin sallar mangariba sai dai idan akwai mai jiransa saboda su sha ruwa tare ko kuma shi kansa yana da buƙatar shan ruwan domin kada ya rasa nutsuwa a cikin sallarsa. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha takwas a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بالذيار خذ بكل اعضائي إلى اتباع آثار به نور کم یا منورم قلوب Ya Allah, ka farkar da ni a cikinsa saboda albarkar asuba, ka haskaka zuciyata a cikinsa da annurin haskensa, ka sanya dukkan na zuwa ga abin da tasirinsa yake da shi, da haskenka ya mai haskaka zukatan masana. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda kungiyar Da'ish take yaduwa a cikin zirin Afirka da kuma gabashi da tsakiyar wannan nahiya, za mu ji dalili za mu kuma kawo muku wannan shirin ne a cikin zango biyu inda za mu fara da zango na farko a wannan lokaci baki ɗaya kuma za mu dogara ne da wata kasida ta mustapha al-mu'tasim ɗan ƙasar maroko da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun lokacin yaƙin ruwan sanyi ƙasar somaliya take da muhimmanci saboda bagiranta na yammacin babul mandib da kuma iyakarta mai tsawo da gabar ruwan tekun adin har zuwa tekun indiya ƙasar amurka ta baiwa wannan ƙasar muhimmanci saboda tana son ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yankin domin ta killace tarayyar soviet da take cikin ƙasar habasha a dalilin haka abin da yake faruwa a wannan lokacin a cikin yankin ba komai ba ne sai share fage na shiga wani sabon yakin ruwan sanyi a tsakanin manyan ƙasashe da suke gasa da juna a duniya a ƙarƙashin binciken da mustapha al-mutasam ya yi na yaduwar daesh a zirin gaza ya mayar da hankali ne akan ƙasar somaliya saboda ana cewa ita ce tamkar wata cibiya ta wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda a cikin zirin afirka daga nan kuma za mu shiga cikin sauran kasashen gabashin afirka da wannan kungiyar ta watsu a ciki idan muka fara da da'ish a somalia za mu ga cewa bayan rushewar tare soviet amurka ta yi amfani da yanayi da yakin basasar da aka shiga a cikin wannan kasa ta shiga domin wato kai abin da ta kira agaji hakan ya faru tun shekara ta 1993 da aka aike da sojoji da sun kai dubu talatin da takwas daga cikinsu da akwai sojoji dubu ashirin da takwas na amurka sai dai a ƙarshe amurkan ta kasa yin komai don hakan ta fice daga cikin wannan ƙasa ta somaliya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da hudu a ƙarƙashin jagorancin bill clinton amurkan ta janye ta baki ɗaya daga somaliya a cikin somaliya an kafa wata ƙungiya wacce aka bai wa sunan ittihadul mahakimul islamiyya wacce ta shimfiɗa yukonta a cikin ƙasar a shekara ta 2006 sai da kuma a ƙarƙashin wannan ƙungiyar kuma a ƙarshen wannan shekarar ƙasar ta habasha ta shiga cikin somaliya da yaƙi domin goyon bayan amurka ta kuwa kifar da gwamnatin da aka kafa a cikin somaliyan ta ittihadul mahakimul islamiyya amurka ta sake koma cikin ƙasar ta somaliya a shekara ta 2007 inda ta rika kaiwa ƙungiyar shabab har-hare wannan ƙungiyar ta kasance wani reshe ne na mahakimul islamiyya da aka fa a shekara ta 2004 sai dai ta balle daga ciki a shekara ta 2007 ta zama wani reshe na alka'ida a tsakanin shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2014 ƙungiyoyin da ake da su masu ɗauke da makamai a somaliya da ƙasashen gabashin afirka sun kasance rasha ne na ƙungiyar alka'ida sai da kuma daga shekara ta 2014 ƙungiyar daesh ta shiga cikin fage ta ma'ana dama da ita a farkon zangon mulkin trump ya tsananta kai har hare a kan ƙungiyar shabab sai dai kuma daga baya ya dakatar da kai har-haren bayan da ya janye sojojin amurka a shekara ta 2021 a cikin shekara ta 2022 kuwa shugaban kasar ta amurka joe biden ya sake bayar da umarnin girke sojojin kasar su 500 a cikin somalia da mafi yawancin waɗannan sojojin aikinsu shine bayar da horo ga sojojin somalia hakanan kuma amurkan ta ci gaba da kai har-hare ta sama a kan sansanonin alka'ida da kuma na da'ish da aka shiga shekara ta 2024 kuwa amurkan ta amince da gina sansanonin soja har guda biyar a faɗin ƙasar somaliya domin ta rika baiwa sojojin ƙasar somaliya horo na musamman saboda faɗa da ta'addanci a cikin watan fabrairu shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarnin a kai hari ta sama a kan ƙungiyar ta da'ish wannan harin dai yana faruwa ne a lokacin da sojojin somaliya suka sami gagarumar galaba a kan kungiyar daesh a gundumar bari sai dai kuma trump din ya rattaba hannu akan sabar dokar da ta dakatar da taimakon kuɗaɗe ga kasashen waje domin fada da ta'addanci an dakatar da wannan taimakon ne dai na tsawon kwanaki casa'in daga ciki har da taimakon da ake baiwa sojojin ƙasar somaliya na musamman da ke fada da ta'addanci wancan matakin da zai na kokarin da ake yi na fada da ta'addanci a cikin ƙasar ta somaliya da wannan yankin amurka ta san cewa kai hare-hare ta sama kaɗai baya iya sa a samu galaba a kan waɗanda ake yaƙi da su amma kuma duk da haka amurkan tana ci gaba da kai waɗannan hare-haren. a shekara ta 2004 daesh ta yi kokarin jawo 'yan kungiyar shabab a cikinta amma suka kiya sai dai wani yanki na ƙungiyar a yankin portland a ƙarƙashin jagorancin abdulkadir mu'aimim sun balle suka shiga cikin wannan kungiya ballewar da suka yi daga cikin shabab ya shigar da su cikin kungiyar ta daesh a shekara ta 2015 kuma saboda yana rayuwa ne a yankin arewa maso gabashin Somalia a kusa da tekun adin, ya rika samun taimakon makamai cikin sauki da kuma mayaka ta kai ga a shekara ta 2013 majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ƙungiyar ta da'ish tana ƙara ƙarfi a cikin Somalia. wasu masu bibiyar harkokin tsaro da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na yammacin turai suna ganin cewa ƙungiyar ta da'ish tana son ci gaba da zama ne a afirka sabbata rika samun kudaden shiga bayan da hanyoyin da take samun kudadenta a syria da iraki suka datse a wajen shekara ta 2014 kungiyar tana da kudin shiga da sun kai dala amurka biliyan daya sai da kuma a baya kudin nata sun ragu a tsakanin dala miliyan 25 zuwa miliyan 50 daesh a kasar somalia tana jin cewa tana wakiltar babbar kungiya ce ta duniya kamar yadda masu bin diddigin lamarin na turai suke gani kuma bisa rahoton rundunar africom daesh din ta somalia ce kadai ke samarwa da sauran rassanta kudaden shiga suna kuma tara kudaden ne ta hanyar karbar kudaden fansa na kama mutane da kuma fashi a doron ruwa sannan kuma da karbar wasu kudade na haraji daga kamfanin da suke yankin su kamar yadda rahoton kasashen turai ya bayyana amma wannan zance ne kawai a ce kungiyar take da mayaka tsakanin 700,500 tana son zama ta duniya kuma ta yaya za a ce hanyar samun kudaden shigarta kawai shine daga kamfanonin yankin da take karɓar kuɗi a hannunsu a fili yake cewa daesh ta ƙasar somalia ta da alaka ta kudda kudda reshen daesh a kasar yamma kuma yaman din ma ita ce cibiya yayin da kasar somaliya take reshe da akwai lokacin da ministan sufuri na kasar wato yaman saleh jabwani ya rubuta a shafin sa na sada zumunta cewa ma da dukkanin dalilai da ke cewa da akwai alaka ta kudda kudda a tsakanin daesh alka'ida da kuma ƙasar haɗaɗɗe daular laraba kuma muna da ƙwararren dalilai akan yadda ake amfani da waɗannan 'yan ta'adda domin a yi wa sojoji barna a fili yake cewa ta'addanci ya zama wani makami da ake amfani da shi bisa dacewa da manufofin ƙasashen da suke amfani da 'yan ta'addar tun a lokacin yakin cacar baki turawa sun yi amfani da ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda domin cimma manufofinsu kuma har yanzu wannan siyasar ba abin da ta sauya a ciki suna yi to za mu da sa'a a nan saboda lokacin mu kwararre ne www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Mm-hmm.